This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19 da 41 da 31 da wurare biyu a kan mita 49 da mita 60 da kuma kilo har 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya FM ko ku ji mu ta intanet ko da yaushe a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ta ku ce Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirye-shiryen wannan sahiyar Litinin da watan kuna cikin ƙoshin lafiya da farko ga kanin labaran duniya. An kashe akalla mutane 21 sakamakon rikici da ya barke a helkwatar 'yan sandan cikin Najeriya da ke Abuja. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi kira kasar rasha ta janye dubban sojojinta da ta kirke kan iyakar kasar da kuma ukraine firaministan turkiyya recep tayyip erdogan ya gargadi masu hamayya da shi cewa za su ɗanɗana kuɗa su kan zargi da suke masa da jam'iyyar mai mulkin kasar kan cin hanci da rashawa To bayan cikakkun labaran duniya muna tahe da rahotanni biyu daga Najeriya kamar dai da kuka ji a kanin labarai dukan su akan harbe-harben da aka yi ne da sahiyar jiya Lahadi a helkwatar hukumar tsaron ƙasa ta Najeriya. Nasiru Adam El Hikaya da Madina Dauda sun tattauna da wasu ƙwararrun masana akan al'amuran tsaro. Ibrahim Alfa Ahmed zai biyo baya da ci gaban shirin shi na ciki da gaskiya akan matsalar cin hancin da ake zargin 'yan sandan Najeriya da aikatawa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. A Najeriya wasu mutane da ake tsare da su waɗanda ake zargin 'yan ƙungiyar nan ce ta Boko Haram a helikwatar 'yan sandan cikin ƙasar Abuja sun fi ƙarfin jami'an tsaro lamari da ya janyo harbe-harben bindiga na tsawon sa'a ɗaya. Da ƙarshe mutane ashirin da ɗaya ne aka kashe harbe-harben da aka yi jiya Lahadi. jami'an tsaro suka ce al'amarin ya auku ne lokacin da ɗaya daga cikin jami'an tsaro ya je ya bai wa waɗanda ake tsare da su abinci suka ce ɗaya daga cikin fursunonin sai ya doki ɗan sandan cikin da ankon da aka ɗaure shi da shi a ka daga nan sauran jami'an tsaro suka buɗe wuta har yanzu ba a sani ba ko nawa ne adadin waɗanda aka kashe suka kasance fursunoni ko jami'an tsaro fasa gidajen yari ko ofisoshin jami'an tsaro da 'yan bindiga masu igirarin musulunci suke yi ba sabon abu ba ne makonni biyu da suka wuce yan kungiyar boko haram sun kai hari kan barikin soja da ke maiduguri inda suka kutar da yawa daga cikin takwarorinsu kamar yadda kuka ji akwai ƙarin bayani ba labaran duniya a jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi kira ga rasha da ta janye dubban sojojinta da ta girke akan iyakar kasar da ukraine yana mai cewa hakan yana janyo tsoro ko gaba a cikin ukraine matakin da ya ce ya saba bin harkin diflomasiyya Sakatare Kerry ya zanta da manema labarai bayan ya gudanar da shawarwari na sa'o'i hudu da takwaran aikin shi na Rasha Sergei Lavrov a birnin Paris. Babban jami'in diplomasiyyar Amurka ya ce Moscow da Washington duk sun yarda cewa hakkin 'yan kasar Ukraine ne su ayyana makomar kasarsu. Ya ce duka sassan biyu sun ba da shawarwari akan yadda za a rage rikicin na kasar Ukraine wanda ya biyo bayan kama yankin Crimea da Rasha ta yi. A wani taron manema labarai da ya shi kuma ministan harkokin wajen Rashar Sergei Lavrov ya mai da hankali ne akan bukatar baiwa sassan kasar Ukraine ƙarin iko domin a kare 'yancin tsiraru, dalilan da Moscow ta yi amfani da su domin kama yankin na Crimea. daga jihar kaduna najeriya kuma fulani mazauna ƙauyen laduga cikin ƙaramar hukumar kaciya sun koka kan cin zarafin da suka ce sojoji da suka yi suka je musu garin da asubahin jiya lahadi suka musu ɗaya daga cikin fulanin ardo bello ya ga wakilin sashin hausa lawal isa ya kara cewa matakin ya saba doka misalin karfe biyar in muka fara gari kawai ga sojoji nan a cike a garinmu daga nan cikin kace local government hmm. sun kai mana cin mutunci hatta hakimin mutum da suka mashi tsirara kuma sun shiga gida-gida duk wani wanda suka ganshi hatta hatta nan sai sun kwace sun kamo shi sun zo sun ta zana mashi masifa mutanen da suka iske su a masallaci nan suka taba su kashi suka kakkama mutane wanda kai hatsin ka suka iske sai su farke shi wani za su duba ko makamai kake da kai wata yarinya ma tana ma zuwa eh, sai da koko haka suka kama ta sojoji ne mu ba mu san inda suka hito ba kuma wannan da mutane da suka kama mana mutane ashirin da biyar ba mu sai da suka kai mana su ba yanzu din nan gwamnati ta sa mana ido a bar mana shiga irin wannan na illa kuma su binciko mana mutanen nan ina aka kai mana su kana suna suka tura su zo suna mana wannan cin kashi to idan ma ana zargin wannan hare-haren ne mu nan diga mun taɓa me sai a je a yi faɗa ƙaura ko a je a yi faɗa zankuwa a ce mu ne nan da diga akwai wanda aka samu da bindiga ai akwai irin dan adakan nan na kare kiwo eh, ko wani abu da zai faru da shanun ka kai maka samu abu da ka kare shanun ka da shi akwai wanda ka kama su da wannan dan adaka ko guda biyu ne sai dai jami'in huda da yan jaridu na rundunar sojin wandib da ke kaduna kanal abdul ya ce rahoto rundunar ta samu cewa akwai shirin kai halin ramuwar gayya shi yasa ta je binciken kwakwaf a garin kuma ma kama wasu da makamai. Eh, musamman al'uwa ta kare shi da wuraren kusa akwai abu da muka yi wani wannan kolona ta sai ne gobe da muka samu shi mai sa nan da makamin suna su suna ne za su tafi da za su ataki wannan mutane muka yi kondokta wannan kolona ta mun ka je gidan mutane irin ya gidan ka mu ga mu ya irin kolona ta ne da kusa ne ko yau sun mun ga su da wannan duk wani wani wannan da duk wani to abin abin da abin da ya faru wai da muka ga dama da arsu sun ka dan Labaran duniya ake saurare daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Firaministan Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya gargaɗi masu hamayya da shi cewa za su ga sakamakon zargin cin hanci da rashawa da suke mishi da jam'iyyar shi mai mulkin ƙasar. Mr. Erdogan ya haɗa haka ne lokacin da yake jawabi kan dubban magoya wato ga dubban magoya bayan shi a birnin Ankara yayin da yake ayyana nasara a zaben ƙananan hukumomin da jam'iyyar shi ta samu. Zaben da ake kallo a matsayin zakaran gwajin dahi kan shugabancin shi. sakamakon abun hallasa kan cin hanci da rashawa da ake mishi da wasu jami'an gwamnatin shi da su Kwarya-kwarya sakamakon zaben da aka bada ya nuna cewa jam'iyyar AK mai mulkin kasar ta samu kimanin kashi 45 cikin 100 yayin da jam'iyyar hamayya ta RPP ta samu kashi 25 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. da ƙarshe wani jirgin sojan ruwan australia da aka makala na'urar gano akwatin bayanai na jiragen sama a ƙarƙashin ruwa daga amurka ya shiga jerin jiragen da suke aikin neman jirgin saman fasinjan kasar malaysia da ya ɓace jirgin ruwan mai suna ocean shield yau litinin ake sa ran zai shiga sahun sauran jirage da suke aikin neman jirgin fasinjar da aka shiga mako na hudu ba tare da an gano wani abu sahihi da za a danganta da jirgin zuwa yanzu ba labaran duniyar kenan aka saurara Wakilinmu Nasiru Adam El Hikaya na Abuja da Husaini Manguno wani mai nazari da fashin bakin al'amuran tsaro sun zamna sun tattauna kuma sun duba harbe-harben da suka faru jiya da saha a Abuja. Husaini Manguno ya fara ne da yin ƙarin bayani da ƙarin haske akan al'amarin iyakacin sanin shi. ban san wani labari kake da shi ba amma ni iya sani na a bayanan da na samu su wadanda aka kama su suna zargin cewa 'yan boko haram ne da ake rike da su yau shekara uku shekara hudu ba gurfanar da su gaban kuliya ba suka anshi bindiga a hannun wanda yake tsare da su in za ka tambaya ko sun yi yunkurin gudu ba mu ji wannan ba abinda dai muka sani su sun nuna gajiya da inda suke zaune ba a kai su gaban kuliya ba ana ciyar da su kawai an wasu su ma suna ganin babu laifin da suka yi daga baya an kira sojoji mun yi ta jin harbe-harbe kusa da eh, ofis din yan sss din amma bari mu gani su su fito da bayanai ta gwamnati mu ji me za su ce su sss wurinsu ba, ba ba ne idan suna da wani da suke ganin har za su rike shi ko shekara shekara biyu ko shekara uku bai kamata su rike shi a wurin shi ba lalle yana da kyau su kai su prison su ne suke da facility da za su rike mutum shekara da shekaru amma sss ba su da daman da za su rike mutane har zuwa war haka wannan yana nuna wa cewa ba a bin doka da oda a kasan nan ah, ba a bin kundin tsarin ah, tafiyar da al'amuran tsaro da kuma na ma na girmama uh, human right na mutane a kasar hakkin yan adam a kasar nan saboda ba za ka ajiye mutum a underground cell shekara da shekaru ba ka kai shi gaban kuliya ba ba daidai ba ne ba uh, wata kafar labarai ta yanar gizo ma har ta ce bayan sun kwaci bindiga din sun yi ta harbi su waɗanda ake tsare da su din sai da wato san su suka kare sannan sojoji da aka kawo suka taimaka nan ne suka samu nasara ne abin da nake magana hankali zai iya ɗaukar wannan labari cewa mutumin da yake tsare da ankwa a ɗaure a hannunsa zai iya kwace makamai ta harbe-harbe. eto eh ah, abu ne mai wuya amma yanzu an yi an kare saboda haka a yanzu mu ganin da muke bari mu jira su su fito su faɗi wasu firici ko ba'asin su mu ji tukun amma hankali ba zai ɗauka ba wadda yake gadrum a ce ya karbi bindigan wanda yake tsare da shi ya yi wannan ta'adin saboda haka in ma akwai wata abu ne da suke ɓoyewa a kasa nan da kwana biyu ko kwana uku ko zuwa ranar monday ko ah, tuesday za mu iya sani me ke faruwa hussein ya nuna labaran nan da ake samu daga bangaren jami'an tsaro ne watakila da za a tsananta bincike za a ƙara gane lallai asalin abin da ya faru babu mamaki yunkuri ne na kashe wasu wadda suke tsare ko kuma gwamnatin nan kasan za su fito su yi magana sai ka ga a zahiri maganan da suka yi karya ne zan iya baka misali ran da aka kai hari a headquarter sojoji na maiduguri sun faɗi cewa mutane maharan nan ba su samu sun shiga ciki ba amma video da muka gani sun shiga ciki sun ci ransu ba babbaka sun saki waɗanda suke son su saka suka fito suka fita ko farcen su bai kare ba saboda haka gwamnatin nan ba ta faɗan gaskiya ma jama'a saboda haka wannan abin da ya faru muna rokan su su fito su gaya ma mutane gaskiya an ma yunkuri ne na kashe wasu suka yi su faɗa a'a da gaske ne mutanen nan sun yi yunkurin fita su gudu amma zai yi wuya a ce wanda yake cikin kurkuku ya fito ya karbi bindiga ya harbi akwai wani kwanciyar su fito su gaya ma mutane gaskiya Husaini Monguna kenan a tattauna wasu da Nasiru Adam El Hikaya to shi ma ƙwararren masani a wannan tsaro kuma tsohon soji Manjo Yahaya Shinku mai ritaya ya yi nashi nazari da hoshin baki akan wannan batu na harbe-harben da aka yi jiya a Abuja. Madina Dauda ce ta tattauna da shi. Da farko dai shi wannan labarin tun da ya fito daga bakin su jami'an tsaron dole ne mutum ya dube shi da idanun basira ya gani ya auna a ce wuri wanda yake farko shiga wannan kewayen ma kawai shi kan shi abin nan matakan tsaron da ke nan ba karamin aiki ba ne sannan kuma shi kan shi cikin inda su kuma suke tsaron shi ma kafin ka shiga haraban haka ka kai ga cikin dakunan da ake tsare da su a gaskiya bisa billah ba karama ba ne to in har za a ce ana zargin wayansu sun yi kokarin su yi amfani da karfi su fito daga wannan guri a gaskiya fi sabilillahi abin dubawa ne domin in ma shi wanda ya je jami'in da ya je ba su abinci sun ci karfin shi sun fito shin ta ina za su haura su sake fito wata gate kafin su zo na kuma tare da wasu masu makamai wanda suke tsare da wannan gate kenan za su fito ne dai kila ba ma isasshen makami a hannun su in banda da wanda ya je ba su abinci kuma wanda zai je ba da abincin nan ai ban zaci zai je ba da abincin da bindiga a hannunsa bane su saboda haka kenan dai abu ne wanda yake dole sai an tsaya an duba sai gwamnati ta sa an yi bincike bai yiwuwa haka nan kawai a ce mutane sun niyyar su gudu ne aka harba harbe ta yiwu a cikinsu akwai kila wanda ya rasa ransa sakamakon wani abu ake nema a boye hakan kawai a ce ai harbe harben da aka yi ne zai rutsa da irin irin su saboda haka wannan al'amari ne wanda ya kamata dole a bincike a kai kungiyoyi da kuma masu zaman kansu haka ya kamata su matsa gwamnati sai an bincika a fitar da sahihin abin da ya faru. Ganin cewa kusan za a ce Abuja ita ce gari da ya fi tsaro a yanzu domin birnin tarayya ce kuma nan ne cibiyar gwamnati take to me wannan yake nufi kenan ga yanayin tsaro in har za a samu haka a abuja to ai yana nuna gazawa da sako-sako da gwamnati take kenan da matakan tsaro domin kuwa ai daga wannan wurin ma zuwa fada shugaban kasa ai ba wani nisa in har za a ce wani wai zai barazanar ya gudu daga hannun jami'an tsaro kuma ana sa wai zai amfani ne da wasu makaman da zai karba a hannun jami'an tsaron to a gaskiya fi sabilillah kenan ai sun fahimci cewa jami'an tsaron suna sako sako da aikin su ne ko kuma a'a ba a inganta su da kayan da ya kamata su zamanto sun rike ba shi yasa nake cewa za a yi shakkun abin matuƙa tunda mutanen nan da suke tsare da su suna da makamai kuma sun san irin waɗanne irin mutane ne suke tuhuma saboda haka babu dalilin da zai sa a ce har an samu irin wani abu na ɗaya kenan na biyu kuma akwai illa ta biyu wanda shine a kamun da ake zargi da laifi a ajiye shi a wuri har ya daɗe a wannan guri ya fara karantar yanayin masu tsaro da yanda ake zuwa a bada abinci da yanda suwa yake aiki yau suwa ya basa yi yau ga wannan ya nuna shi ma akwai sakaci dan irin wani ba a barin su ma wuri daya yau a jefa kanan ne gobe a jefa kanan in yau ka fara da kanta maya matakan tsaron na yake to an riga an kawar da tunanin ka an ƙara canza ma wuri ko kuma a'a to me amfani ma a cigaba da tsare ka ai a kai ka kotu kotu ta ma hukunci a san an gama da kai maganar ka kawai shi shikenan Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ka mu ci gaba ga wannan matashiya. Dan wasan baya na Atletico Madrid Miranda ya ce dole sai club din su ta samu ta doki Real Madrid a wasan da za su yi ran Lahadi mai zuwa. Kaya ba wane su? Ka san da cewa barin kuɗi a waya komai kankanta sa yana da amfani idan mutum ya shiga cikin hali na kakanika yi? Babu shakka. Haruna a ina kake samun waɗannan bayanan ne? Ɗauki wayarka ka buɗe shafin www.dandalinvoa.com. A to mi kumin Blackberry ita nima yanzu na in buɗe shafin www.dandalinvoa.com. Dandalin VOA daga sashen Hausa na murya Amurka Washington DC. Yanzu ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirin mu na gaba. Ka ba da wasu kuɗi in ka ji kuma su dauke shi ka yi kara ko kuma ka yi an abu za da kai hakan nan. Da yau za a ci kai pakin, kai pakin Daga yin pakin sai kenan sai ka cika wani abu. da ya sai ce aje aje ka awa ɗaya awa biyu don saboda tsabar rashin sanin mutuncin hakkin ɗan adam domin wani bai bayar wulakanci za masa ma gare ba da kuɗin ya bayar kawai fasu da Allah wannan shine kawai abin da ke faruwa a Najeriya. sai ka sadakar da albashinka wurin AO admin officers sai ka sadakar da albashinka din baka da shi cash sai ka basu su check dan baka bada return nan ba din ka dawo sai a ce wayan sa sunan ka blacklist that blacklist sai ka gani an hada sunayen ku sai a kai headquarters sai a maku dumop na ku sai dumop na ku sai a raba ku yobe mai duguri jama'a assalamu alaikum yau za mu shiga babi na biyu kan batun 'yan sanda a makon da ya shige da muka gabatar muku da hira da dan majalisar wakilan tarayya kan shanin 'yan sanda mun ce a yau za mu ji korafin da jama'a suke yi kan batun da 'yan sanda to ashe su ma kansu ƙananan 'yan sanda da aka fi zargin sun kai wuya kuma akwai da yawa daga cikinsu da suka nemi su gaya mana abubuwan da suke faruwa na zahiri da kuma dalilan da ya sa waɗannan abubuwan suke faruwa za mu ji ta bakin wasu daga cikin waɗannan 'yan sanda waɗanda duk za mu sauya muryoyinsu da sunayensu da wuraren da suke aiki to amma bari mu faro da wannan ɗan kasuwa da shi ma muka sauya masa murya. sun kasancewa idan sun zo za su ce a ba su za su zo su same ka kana sana'an ka ce ka ba da na mai ko kuma ka ba da wasu kuɗi in ka ji kuma su ɗauke su ce ka yi kaza ko kuma ka yi an yi abu da kai hakan nan ya zamto dole da ke ka bayar saboda gudun kada wani abu ya faru sukan zuwa to su ce a ah, oga ya aiko su dole a ɗauka a ba su ko kuma ya zamto ko da misali kana sai da mai ne a zuwa ce ka sa lita ɗaya in kuma ka ji a ɗauki mai ka tafi da shi da sauransu suna ce mana mu baya akwai bidin oga ya aiko su sai mu ɗauka ba su saboda gudun da wani abu ya faru a ƙarshen mako sukan zuwa suke karɓar return suna karɓan wasu abubuwa nan saboda cewa wannan saboda sana'an da ake to babu wanda baya ta abin da ya shafi masu sana'an ita masu sai da mai kamar mazan black market da sauransu zuwa masu sana'an bola da makamantansu to kuma mun sani ba za mu ga dai kawai dai suna yi ne saboda ba mu da karfi ba kuma yadda aka yi in suka gane cewa zan kai karansu kuma ai wani fitina sabuwa ya tashi sai su dauki mataki a kai zai eh, zo su kama ka ko kuma dai su ɗauki matakin da mahaifi hakan ko kuma dai zama sun zo sun kulla maka wani shirin da ba za ka iya fitar da kanka ba. Wannan batu na tsoron irin shari da ɗan sanda ke iya kulla wa mutum na daga cikin abubuwan da suke sanya su ma direbobi da sauran jama'a masu bin hanya suke bayar da cin hanci a latilas ga 'yan sanda a kan tituna. a sunana alhaji abu muhammad gani shugaban kungiyar matsakaitan dottawa ta north east zone to kamar dai mu da yake mu su 'yan sanda sun riga sun san mu amma abubuwan da muke gani a idon namu a gaskiya mu kanmu ba ma jin daɗinsa domin abin kunya ne a najeriya kaga ma'aikaci ya zo akan hanya iya roƙo alhali ana sa albashinsa kuma gwamnatin tarayya ta ba da kuɗi don a wadatar da su da abubuwa na ci gaba da kuma kara musu albashi na taba dawowa daga kano da daddare sai na zo na samu wata mota ta ebo 'yan kaura sai wasu 'yan sanda sai suka tsaye da su da suka tsaye da su sai na tsaya sai na ta me ke faruwa sai suka ce ai an fidda mu an ce kowa ya kawo naira dubu ɗaya ɗaya sai na ce na kira shi ɗansa na ce masa kai sajin zo mana menene wa'annan mutanen suka yi sai ya ce a ah, babu babu babu san ce aka gaya mini gaskiya sai na kira ɗaya daga cikin fasinjojin mota na ce wace wai sun tare mu saboda za mu tafi yola wai mu bada dubu ɗaya ɗaya na ce to yanzu wannan abu ne doka ne sai suka ji tsoro sai suka sallai mutane suka tafi a ganin gaskiya wannan abu ya riga zama ruwan dare a najeriya domin ba inda za ka je kaga wajen 'yan sanda ba sa karban kuɗi wannan ba zai taɓa yiwa ba a najeriya wani ya riga zama ruwan dare to ai ko baka bar ba za a wulakanta ka domin kuma wani gudun wulakancin yake yake ɗauka yake bayarwa domin saboda ba kowa ne ya zamanto mai ilimi wanda ya san wannan rubutun ba ma da ya za a ce kai fakin kai pakin daga yin pakin sai kenan sai ka ce kawo abu da yaƙi sai ce aje aje ka awa daya awa biyu don saboda tsabar rashin sanin mutuncin hakkin ɗan adam manyan masu karabu lanta su kano naka ba su ajeji ai manyan masu suna karba wanda akwai wanda ma suka ce su return suke kaiwa ma to kaga wannan abu kaga ba zai yiwu ba tunda babban iya karɓar balanta wanda aka tura shi a jeji iya shan rana ruwa ya dake shi ya wuni bai karɓar balanta na wanda yake obis ma yake karɓa domin wani bai bayar ba wulakanci za masa ma gare ya bada kuɗin ya bayar kawai fasu da Allah wannan shine kawai abin da ke faruwa a Najeriya wani batun da kusan kowa yake magana akai shine cewar su 'yan sandan da ke karɓar na goro a hanya ko a caji ofis idan an je beli ko an kai ƙara su ma manyan su ne suke sanya su a saboda dole sai ɗan sanda ya kai wani abu kafin a tura shi wannan aiki abin da suke kira return a turanci. Ɗaya daga cikin 'yan sandan da suka yi mana magana wani da ɗaɗɗe ne a rundunar kwantar da tarzoma ko kuma mobile police wanda ya nuna baƙin cikinsa kan abubuwan da suke faruwa suke kuma tilasta musu yin abubuwan da watakila idan suna samun haƙƙinsu daga wajen manyansu ba za su yi ba. A ta gefen corruption kuma wanda ka ɗazu ka tambayi ka ce an ce 'yan sanda kan titi ma sai sun ba da wani abu kafin su je wurin aiki ba shakka na yi kusan shekaru takwas a gidan mobile kafin in fitan je special duty sai ka sadakar da albashinka kuma wurin ao admin officers sai ka sadakar da albashinka din baka da shi cash sai ka ba su check din ka zo ka tafi din an biya salari sai su cire kuma a can nin sai su sake ce maka wai go for me can company tana biyan ka kamar shell suna biyan shell suna biyan 95000 wanzu suna biyan 75,000 bai kai za ka je ka sainin wannan kuɗin sai abin takaici shine bayan da ka samu wannan kuɗin sai gan kuɗin za a baka watakila dubu talatin biyar ne sauran duk wai ya tafi a return dan ka ba da return nan ba in ka dawo sai a cewa yan sa sunan ka blacklist that blacklist sai ka gani an hada sunayen ku sai a kai headquarter sai a maku dumop na ku sai a dumop na ku sai a raba ku yobe mai duguri sai a kai ku a wurin abin da ya zama hakinka to shin shine yanzu kaga mu a yanzu ko an ce mana gashi ta kwana a can kagan kowa ana so a je din eh. amma kowa yana tunani da cewa a'a bayan da na je din na je na rasa rai na fa me zai faru amma da ce mun gan ga na farko ya rasa rai shi mun ga an ɗauka ka iyalin shi mu kamar mu mobile mun riga mun ce we are ready to die for Nigeria 24 hours sovereign aikin mu mun riga mun rance hmm. ba bambancin addini ba bambancin kabila duk aikin da aka ce mu yi za mu yi shi kuma ni a yau ba zan ce da na sani da shigan aikin nan ba shi ni kofura ne yanzu albashi ta na kai tun 2001 na shiga na police amma yanzu albashi ta 46 ne wani lokacin ganshi da bakwai sai in ji mate nawa usun ya karba da takwas in ji mate nawa kasina ya karba da takwas sai in ji na a karshen ma na je promotion course muka je promotion course gashi yanzu an fara promotion course promotion course nan suna ne don kun ce dama akwai allowance in mun je mamako a bamu allowance din kafin su karbe ka can za mu je da file ka document za a ce muku dubu biyu ko dubu uku uku in baka document ba Allah ya sa kai ne ka ka setting question din ka amsa question din hmm. za a fail naka za a rubuta maka cewa he intentionally refused to pass eh wai eh. kai intentionally eh. you refuse to pass that wani wani turancin police kenan hmm. to din wancan ya shiga file naka dan dai ba Allah da kanshi ya cire maka file ba hmm. duk babban dan sanar da ya gani za a yi saki ne sai a ja file din a gefe ba ba da hadin kai ba mu kuma yanzu da ce dan sanda muna da union wata kila da mun magance wannan abin da kan amma da yake ba mu da union mu mun dogara ga Allah dan dai manyan Najeriya ba za su ji kukan mu ba mu wannan abun da muna ma manyan mu addu'ar cewa ubangiji Allah ya shirya su ubangiji Allah ya shirya su shin da yake Allah sun ki shuruwa nan ba za mu sake musu addu'a ubangiji Allah ya shirya su ba sai dai mu dinga la'ananta su wannan dan sanda da sauran waɗanda suka yi magana sun tabo wasu batutuwan da dama da jama'a suke kuka a kai tare da yin bayanin dalilan da suka sa abubuwan nan suke faruwa ga misali so wannan abin ya zama mana da abin bakin ciki so ko na cikin mota na kai cikin point da ake zagin 'yan sanda ba na gan laifin passengers ba domin me an ce bin na gaba shine bin Allah to in za mu bi su da irin wannan halin ka gan kamar ta gefen ba da bele don na aiki a lokacin kafin shiga mobile wannan kudin da ake ce IPO yara suke karba hannun mutane ba son yaran bane doka ta ce beli baka kulle mutum sama da awa goma sha awa ishirin da hudu ba kuma beli free ne za a nema label somebody a da belin ka pending lokacin za a neme ka a kawo ka eh, amma sai ka gan yanzu a ce maka da cewa ka son karɓar belin na wanka eh, ya maka dubu hamsin sai kuma kuna ciniki har ku zo shi wancan da shi ke IPO din abun mamaki ma abin takaici ma din ya kai kan shi za a ci mishi kowanne dubu daya yana da naira dari to ka ba da belin dubu dari an baka dubu goma ba zai shiga nunka ba sai a ce a bashi dubu uku ko dubu me zai yi da kuɗi. Ciki da gaskiya kasance da mu a mako mai zuwa. Sahaba ya kaga a ce 'yan sandan nan ne suke wannan abu. Ah, sai dai wani wuri. <laughs> to yanzu dai ga sahaba Imam Aliyu da takaitattun labaran duniya. a najeriya wasu mutane da ake tsare da su waɗanda ake zargin 'yan ƙungiyar nan ce ta boko haram a helkutar 'yan sandan ciki da ke abuja sun fi karfin jami'an tsaro aka ce lamari da ya janyo harbe-harben bindiga na tsawon sa'a ɗaya da ƙarshe mutane 21 ne a kashe harbe-harben da aka yi jiya lahadi ha kuma a jiya lahadin sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kira kasar rasha ta janye dubban sojojinta da ta girke kan iyakar kasar da ukraine yana mai cewa hakan yana janyo tsoro ko fargaba a cikin kasar ta ukraine mataki da ya ce ya saba bin tafarkin diflomasiya wajen warware wannan rikici sakatare kerry ya zanta da manema labarai bayan zantawa na sa'o'i ko shawarwari na sa'o'i hudu da takwaran aikinsa na kasar rasha sage lavrov da suka yi a birnin paris babban jami'in diplomasiyyar na amurka ce moscow da washington duk sun yarda cewa hakkin 'yan kasar ukraine ne su ayyana makomar kasar su Firaministan Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya gargaɗi masu hamayya da shi cewa za su dandana kuɗa su fa kan zargin cin hanci da rashawa da suke masa da jam'iyyar mai mulkin kasar. Mr. Erdogan ya faɗi haka ne lokacin da yake jawabi ga dubban magoya sa birnin Ankara yayin da yake ayyana nasara a zaben ƙananan hukumomi da jam'iyyarsa ta samu zaben da ake kallo a matsayin zakaran gwajin dafi kan shugabancinsa sakamakon abin fallasa kan cin hanci da rashada da ake masa da wasu jami'an gwamnatinsa da danginsu. su. wani jirgin sojojin ruwan australia da aka makala wa na'urar gano akwatin bayanai na jiragen sama a ƙarƙashin ruwa da amurka ta bayar ya shiga jerin jirage da suke aikin neman jirgin saman fasinjar ƙasar malaysia da ya ɓace jirgin ruwan mai suna ocean shield yau litinin ake sa ran zai shiga sahun sauran jirage da suke aikin neman jirgin fasinjar da aka shiga mako hudu ba tare da an gano wani abu sahihi da za a danganta da jirgin ba Da takaitattun labaran nan muka ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi da izinin Allah mu sake dawo muku da wasu shirye-shirye. Kahin mu yi sallama da ku ga gaisuwar fatan alheri da sada zamanta zuwa ga Hajiya Kyauta Yahaya wadda ke unguwar Tudun Wada a Gusau jihar Zamfaran Najeriya. Da fatan tana nan lahiya da duka jama'arta Allah ya sa hakan amin. yanzu a madadin sahabo imam aliyu da jodone cubahiro da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu mr jc brooks ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya sai an jima da hantsi idan allah ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.